صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني ينفه قولي بايهك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan a manzoma aljawharatul mufida aljawharatul farida fi tahqiq al-aqida na babban malami a al-hafiz ibn ahmad al-hakami Allah madaukake ya kansa da rahma a cikin arkwar ya ƙuryar daura ta kwana uku da muka shirya wannan masallaci mai albarka Masjid tauhid da ke nan GRA a cikin garin azare yau shine zaman mu na uku wunin alhamis takwas ga watan arrabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 wanda shine 11 ga watan tara 2025 a kirgin miladiya za mu tashi babu imani bil kutubil munazzala shine ko باب الإيمان بالكتب المنزلة باب الذي مغنى أكين إيماني قال استشفان دا الله مدوك كي يسو قدسو أشياء أركان الإيمان ما لن يأي مغنى أكا الإيمان بالله sannan abu na biyu ya yi magana akan al'imanu bil mala'ika rukunin imani na uku shine al-imanu bil kutub al-munazzala kamar yadda muka faɗa ayar faɗin Allah madaukakin sarki amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kuma haka yazo cikin hadisin jibrilu lokacin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da imani sai ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi to shi yasa malam ma sai dauke su a jere yadda alqur'ani ya ambace su yadda kuma sunnar manzon Allah ta ambata a kamar yadda muka yi magana akan al-imanu billahi da al-imanu bil mala'ika cewa akwai jumlatan wa tafsilan al-imanu billahi jumlatan hakanan al-imanu a bil jumlatar, jumlatan to haka nan al'imanu bilkutubi jumlatar jumlatan a dunkule wajibi ne dukkan musulmi ya imani da cewa Allah ya saukar da littattafai idan ya yi karatu kuma ya san sunayen littattafan da Allah ya saukar to wajibi ne ya yi imani da waɗannan littattafan da sunansu ya zo a cikin lassan alkur'ani ko a sunnar annabi muhammad صلى الله عليه وسلم ما لن يتي وكتبه بالهدى والحق منزلة نورا وذكرى وبشرى للذين هدوا ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وعيا به الرشد نسلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونعفظه بالقلب نعتقد وكل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد آلاتنا الرق والأقلام والمدد وليس مخلوقا القرآن حيث تلي وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط فهو كلام الله مسترد والواقفون فشر نئلة وكذا لفظية ساء ما راه وما قصدوا ما لن يتي آه wa kutubuhu haka nan littattafan Allah bil huda wal haqqi munzalatu wanda aka saukar da su bil huda da shari'a wal haqqi da kuma gaskiya wajibi ne dukkan musulmi yayi imani da littattafan da Allah madaukake ya saukar kuma ya yadda Allah ya saukar da su da shari'a ya saukar da su kuma da gaskiya nuran kuma ya saukar da su haske wa zikira kuma wa'azi da gargadi wa bushra kuma albishir lillazina hudu ga wanda aka shiryar da su qur'ani littattafan da Allah madaukake saukar jagoran sa alqur'ani dukkan littattafan Allah madaukakin sarki suna kunshe da shiriya da gaskiya kuma dukkan su haske ne kuma dukkan su gargadi ne kuma albishir ne lillazina hudu ga wanda Allah ya shiryar da su wato Alƙur'ani da littattafan Allah duk suna albishir ga wanda Allah ya shirye da shi ba hanyar daidai zai samu kyakkyawan sakamako inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira thumma alqur'anu kalamullah ma la yayi magana akan littattafan Allah kenan a baiti dai kadai dukkan littattafan Allah ya hada su jumlatan sai ya ce sun malƙuranu sannan alƙur'ani kalamun lahi maganar Allah ne laita kama ƙalar labina bai zama kamar abinda waɗanda suka faɗan nan alal ilhadi kad maradu waɗanda suka yi ƙeƙashe ido almarad wato waɗanda suka yi tsaurin kai alal ilhadi akan ilhadi wa littafin Allah baraka wa ta'ala suka karkace kenan domin al-ilhad shine karkacewa shi yasa ake cewa abin nan kabarin da ake ya shi ta gefe a ce allahdu saboda min al-maili wato waɗanda suka karkata suka kekashe ido suka yi ɗaurin ido akan littafin Allah madaukakin sarki suka ce san ba magana Allah bane shine malai ce falai kama qala laysa kama qala alladhina al-ilhad kal mardu mu ba mu faɗan irin abin da waɗanda suka yi ilhadi akan ayoyin Allah suka faɗa suka ce alqur'ani laysa kalamullah a wajen ahlus sunna alqur'ani maganar Allah ne saboda ya faɗa wa in ahadu min al-mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah yuriduna an yubaddilu kalam Allah an gane ko alqur'ani yace maganar sa ne da haka a wajen ahlus suna alqur'ani maganar Allah ne ba irin maganar da masu kaucewa cikin littafin Allah suke faɗa ba ja'ad kaman ja'adu bin dirham wa jaham da jaham ibn safwan wa bishir da bishir al-mirrisi thumma shi'atuhum da dukkan danginsu ba yana nufin danginsu na jini ba yana nufin danginsu masu irin aƙida waɗanda suka yi tarayya da su mataimakansu akan irin wannan ra'ayi na cewa alkur'ani halitta ne jahamiya da mu'tazila da waɗanda suka tafi akan tafiyar su duka sun tafi akan cewa alkur'ani makhluk alkur'ani halitta ne ba kuma ƙaramin kafirci ne cewa alkur'ani halitta ne domin lokacin da kace alkur'ani halitta ne kuma alkur'ani maganar Allah ne an fahimta ko maganarsa sifarsa ce ta aiki sifatu fi'ilin ne min haithul ahad maganar Allah maɗaukakin sarki aikinsa ne da yake idan ka jingina wa ayyukan Allah cewa su halitta ne to ka jingina wa Allah cewa shi mahalitta ne wanda ka ci abin da yasa ahlus sunna suka dage akan wannan magana saboda asalin ta kafirci ne yadda da cewa alkur'ani halitta ne kafirci ne shine abin da aka azabtar da al-Imam Ahmad ibn Hanbal akan sa duk irin daukaka da girma da al-Imam Ahmad ya samu har ake ce masa Imam Ahli Sunnati wal Jama'a saboda dogewa da yayi a irin jarrabawa da ta same shi akan magana alkur'ani lokacin mutajilawa sun kafa gwamnati dole ka bi su in kana so ka zauna lafiya suka ce dole al Ahmad ya faɗi ra'ayinsa akan Al-Qur'ani shin Al-Qur'ani makhluqi ne ko ba makhluqi bane yace Al-Qur'anu laysa makhluqan ba halitta bane fa innahu kalamullah wa kalamullah laysa makhluqan maganar Allah ne maganar Allah ko ba halitta bane fa innal kalama an sifati farun an kalami fi zat domin magana akan sifofin Allah bangare ne na magana akan zatin Allah in ka jingina wa siffar Allah ta waya to kai dai ka jingina wa Allah ta waya ne in ka jingina wa siffar Allah cewa halitta ne to ka jingina wa Allah cewa shi ma halitta ne yace dan haka alqur'ani maganar Allah ne ba halitta bane akan wannan duk furzuna da ya yi akan wannan ne wasu daga cikin malamai sun ji tsoro suka yi ta yin dabaru inda za su ɓaci kansu daga fitinar jarrabawa da ta samu musulmai musamman malamai a lokacin daular zilawa akan sai sun yadda alkur'ani halittar Allah ne halitta ce ba maganar Allah ba ce al'amam ahmad yace shi ba abin da bai ba wani tauriya da zai su malamai sun ce dabara saboda gudun wahala in aka fito da su wani aka ce ka fada alquran hal huwa kalamullahi am makhluqun hal alquran makhluq am ghayr makhluq ka fada wani sai tauriya yace at-tauratu والإنجيل والزبور والقرآن كل هذه مخلوقة yace ai da attaura da linjila da zabura da alkurani duk waɗannan yana nufin waɗannan yatsu an fahimta ko kullu hadhihi du hadhihi da afazi yake nufi wannan tauriyar ta kwaci wasu daga cikin malamai dan a kyale cewa dai na zartar da su amma al-imam Ahmad aka ce kai irin wannan ba ne ce a ni ko irin wannan ba zan yi ba saboda dubban mutane suke taruwa duk ranar za a fito da Imam Ahmad a tambaye shi akan Alkur'ani makaluki ne ko ba makaluki bane saboda yarda da shi da mutane suka yi gama garin mutane ne yace yanzu in nayi irin wannan tauriyan nace hadhihi makhluqa duk waɗanda suka taru nan za su gane wannan yatsan nake nufi a da yawa waɗanda za su tafi akan cewa ta Imam Ahmad ne shi ma ya gamsu an gamsar da shi cewa Alkur'ani makhluki ne yace da haka shi ba zai faɗa ba haka yayi ta ta azabtar da shi har lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo canji kuma shi yasa ku shugaba in nagari ne wato al'umma za ta gyaru in shugaba na banza ne al'umma za ta zama al'ummar banza da Allah madaukake ya kawo canji aka samu shu jagorori ahlus sunna shikenan imamu Ahmad sai ya samu daukakar da ya samu kuma to shine anan malam zaka ga shi yasa ka ga dukkan tafin magabata suna magana akan wannan mas'alar ta alqur'anu kalamullahi wani zai ga cewa me yasa ne ake tawami ta wannan maganar saboda matsala ce da ta girma a wancan lokacin to da ja'ad ibn dirham da jaham ibn safwan da bishr al-mirrisi dukkan su manya-manyan yan bid'a ne ba su yadda alkur'ani maganar Allah ba ne bin birham yanka shi aka yi yanka yankan rago a kai saboda kafircinsa shi bai yadda Allah maɗauki ya yi magana da annabi Musa ba saboda in yace Allah ya magana da annabi Musa to Allah yana magana kenan shi a wajensa Allah baya magana Allah bai riki annabi Ibrahim a matsayin badaki ba duk wannan alkur'ani ya fi tabbatar wa kallama Allah Musa taklima wa takaza Allah Ibrahim khalilan wani gwamna da aka yi yace dhahu ko Allah dhahayakum kowa ya layyarsa Allah ya karbi layyarku fa inni mudahhin bi ja'd bin dirham yace ni layyata bana ja'd dan dirham yanka fa innahu za'ama أن الله لم يتخ لم يت لم يكلم الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم الله كلم الله ولم يكلم الله موسى تكليما يجي saboda ya ce annabi Ibrahim Allah bai rike shi ba saboda a wajen sa su ba a jingina wa Allah so ba a cewa Allah yana son abu awa ai kai ma kana so kai ma kana son abu in ka ce Allah yana so ka jingina wa Allah irin sifar dan adam ka kafurta a wajen sa abin da zai nuna maka waɗannan mutane ba wai tsamzurutun zagiranci ne wa Allah a'a su fahimta ce suka yi haka suka fahimta duk wanda zai da aka yanka shi akan abu ai ya gamsu wannan abin shi ne daidai ne ya yadda ba aka kashe shi wannan to shi ne ya kirga su irin su ja'ad ibn dar'am da ja'am ibn safran wanda mun yi magana a kansa a baya bishir al-birrisi da dukkan masu irin goyon bayansu su ala fa bu'dan lahum yace saurara ka je fa bu'dan lahum nisanta ta tabbata gare su bu'dan sin nisanta ga barin Allah wa qad ba'idu haqiqa sin nisanta takallama Allah rabbul alamin bihi maganar Allah ne alqur'ani Allah ne yayi magana da shi takallama Allah Allah yayi magana rabbul alamin ubangiji zalkai bihi da shi alqur'ani magana ta ce qawlan kuma haqiqanin magana wa anzalahu wahyan kuma ya saukar da shi a matsayin wahayi bihin rashadu da shi ake samun shirya yadda Allah madaukakin sarki cewa kallama Allah Musa takliman yayi ta'kidi da masdari dan suna cewa at-tawkidu bil masdar yamna al-majaz idan har aka ce rafa'ahu raf'an to yana nuna cewa dole daga shi yayi babu wata ma'ana da zaka ba wannan abin zai haka darabahu darban ba wata ma'ana da zaka ba darbu anan sai ma'anar da ta azali an fahimta ko to shine nan malam yace takallama Allahu rabbul alamin bihi qawlan an gane ko natluhu muna karanta shi nasma'uhu muna jin sa narahu muna ganin sa naktubuhu muna rubuta shi khabban a rubuce a matsayin rubutu wa nahfazuhu kuma mu haddace shi bil qalbi a zuciya na a da mu kudurce shi duk wannan ne baya kore shi daga cewa maganar Allah ne ko mun karanta shi bi lisani na kenan da harshen mu ji shi da kunnan mu mu gan shi da idan mu a rubuce a cikin takarda na tubuhu mu rubuta shi da kan mu khaffan a matsayin rubutu na famuhu bil kalbi ma haddace ta a zuciya duk dai har yanzu maganar Allah ne abin da ke rubuta a cikin alkur'ani mushafi da muke karantawa maganar Allah ne takaddar ba ita ce maganar Allah ba tawadar da aka yi rubutun da ita ba ita ce maganar Allah ba amma abinda aka rubuta da alkalami da tawada a jikin takarda shine maganar wa maganar Allah da haka in ka ji ba sautin mai karatu ne maganar Allah ba abinda sautin yake faɗa shine ne shine maganar Allah kullu af'alina makhluqatun malam yace dukkan ayyukan mu halitta ne wa kaza alatuna wa kaza duk alatuna haka dukkan abinda muke yin aiki da shi wajen rubutun arrafu takaddar mu halitta ce wal aqlamu haka nan alƙaluman da muke rubutu da su wal mudadu haka nan tawadu da muke rubutu da su duk halitta ne amma shi ita magana Allah ba halitta bace وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خطة فهو كلام الله مسترد وليس مخلوقا بحلتا بني القرآن القرآن بحلتا بني حيث تلي بإن أكرن تاشي أو خطة هو أكره تاشي فهو كلام الله شيني دي مغانا الله in an karanta maganar Allah aka karanta in an rubuta maganar Allah aka rubuta mustaradu Shi ne dai abin da yake zuwa daga wajen Allah madaukakin sarki walwaƙifu na fa sharrun ya ce al waqifuna na waqifiyya waɗanda suke tsayawa a tsakiya tsakani wato su ba za su ci alqur'ani maganar Allah ba ne? ba za su ce kuma ba maganar Allah ba ne. ba za su ce halitta ba ne. ba za su ce kuma ba halitta ba ne. su ne ake ce musu al alwaƙifu ke nan. kenan an samu waɗannan lokacin da rikicin yake tsanani akan alqur'ani hal alqur'ani makhluq am ghairu makhluq ahlus sunna suna ce Alƙur'an ghairu makhluq fa huwa lahi ghairu makhluq ma abuta bid'a suna ce Alƙur'an makhluq sai aka samu ziyan tsakiya suka ce la naqulu makhluqan wala ghairu makhluq mu ba za mu ce halitta bane ba za mu ce ba halitta bane to waɗannan shi ne malam ya jafu sharrun ne ilatan su ma waɗannan ma'abuta sharri ne a wajen addini magabata ba su yadda ba wai ka ta tawakkufi wani daga kamar taka tsantsan ne yayi kamar taka tsantsan ne ya ce shi ba zai ce maganar Allah bane da ana rikici ba zai ce kuma bai ba ba maganar Allah ba ne. to ya zaka yi da Allah da ya ce maganar sa ce ya ce maganarsa ce don me yasa ba za ka ce maganarsa ba ne kuma ka san maganarsa ba za ta zama halitta ba waka za lafziya haka nan lafziya lafziya su ne masu cewa lafzi bil qur'ani makhluq in aka ce halin qur'ani makhluqun am ghayru makhluq sai ya ce maka lafzi bil qur'ani makhluq lafazina da alqur'ani halitta ne to me yake nufi da lafazi na da alkur'ani kalma ce mai harshen damu za ta iya ɗaukar lafazi da ya ce yana nufin lafazin sautin da yake fita daga bakinsa wanda ke fita daga kan harshensa da labbansa da sauran gaɓoɓin da suke fitar da harufa da duk abin da yake motsawa lafazi zai iya ɗaukan haka to in wannan yake nufi makuluk to makuluk ne amma ya nufin ma ya talaffazu bihi abinda yake furtawa da wannan gabobin nasa shi yake nufi da cewa makhluk ne to anan ya koma hanyarwa yan bid'a da haka magabata suka ce ba mu yadda ba lafzi bil qur'ani makhluk ba mu yadda da shi ba kace al qur'anu ghayru makhluk kawai kashi al qur'an kalamullah ghayru makhluk shine malam yace lafziyatun kenan sa'a ma rahu abinda suka wayi gari da shi abinda suka tafi da shi ya munana a wata nuska sa'a ma ramu wa ma kasadu abinda suka jefa ko suka nufa wa ma kasadu har yanzu da abinda suka fita akan ce rama sha'a ku. sai zama wato a lafuza ne guda biyu masu ma'ana biyu masu ma'ana daya sai ce babu imani bin rasuli alaihi wasallam والرسل حق بلا تفريق بينهم وكلهم للصراط المستقيم هدوا وبالخوارق والعجاز أيدهم ربي على الحق ما خانوا وما فندوا ففضل الله بعض المرسلين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا من ذاك أعطى لإبراهيم خلته كذا لأحمد لم يشركهما أحد وكلم الله موسى دون واسطة حقا وخط له التوراة فاعتمدوا وكان عيسى بإذن الله يبرئ من علات سوء ويهي الميت قد فقدوا والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا أما الفروع ففيها النسخ قد ترد قد تجد إلا شريعتنا الغراء فليس لها من ناسخ ما رسى في أرضه أحد إذ كان أحمد ختم المرسلين إذ كان أحمد ختم المرسلين فمن من بعده رام حوحيا كاذب فند وكان بئفته للخلق قاطبة وشرعه شامل لم يعنه أحد ولم يطع أحدا عنها الخروج ولو kana annabiyuna ahya allama qasadu malam yace war rusulu haqqun bila tafriqi bainahum manzannan Allah gaskiya ne bayan imani da mala'iku imani da littattafai sai kuma imani da manzannin Allah ar-rusulu haqqun manzannin Allah gaskiya ne bila tafriqi bainahuma ba tare da raba tsakanin su ba musulmi baya raba tsakanin annabawa ya imani da wasu yakin imani da su dole ka imani da su duka la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rabawa tsakanin manzanni duk muke imani da su wallazi na amanu billahi wa rusuli wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yutihim ujurahum wadanda suke imani da Allah da manzannin Allah kuma ba su raba daya daga cikin su ba to shi shine malam yace la fala bi la tafiqi bainakum wa kulluhum lis-sirati lil-mustaqim hudu dukkan su hudu an shiryar da su Sarki mai zuwa ga tabarki madidici dukkan manzannin Allah yi ne wa bil khawariqi wal ijazi ayyadahu rabbi haka nan wa bil khawariqi da abubuwan masu suka saba wa al'ada wal ijazi da abubuwan da suke gaziyar da koyansu ayyadahu wato mu'jizozi kenan ayyadahum Allah ya karfafe su rabbi ubangiji na ya karfafe su alal haqqi akan gaskiya ma khanu sam annabawa ba su taba yin ha'inci ba cikin zaben da aka ba su wa ma fanadu ko ba su taba yin ƙarya ba alfanidu alkazib kenan aiwa ma kazab idan ka ce wani annabi yayi ha'inci cikin annabawan Allah ka kafirta in ka ce cikin annabawan Allah wani yayi karya ta kafirta fa faddala Allah ba'd al-mursalin ala ba'd Allah ya fifita wasu cikin manzanni akan wasu bima sha'a da abin da ya ga dama fi duniya a cikin wannan duniya wa ma wu'idu da kuma abin da aka yi musu alƙawari a lahira a duniya Allah ya fifita wasu akan wasu haka ma matsayin su a lahira ma wani yafi wani tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd malakar faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd to haka nan mun duba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke magana irin mawkifin da Allah zai bada matsayin da Allah zai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanzu zaka gane cewa wani ya wani a cikin su alahirin ba min zaka daga cikin wannan fifita wanda Allah yayi wa wasu daga cikin manzanni akan wasu a abali ibrahim kullatahu ya ba wa annabi ibrahim alaihi soyayyar da ake ce da ita hulla ita ce bahaushe yake cewa ba daɗi wato soyayya ta ƙarshe ba ta kaza Allah ibrahim khalila kaza li ahmada haka nan ya ba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ahmadu kenan min Allah ne Khalila khalilan kama ittakhadha ibrahim khalila kamar yadda zai sai bukhari da muslim Allah ya rike ni badadi kamar yadda ya rike annabi Ibrahim badadi walam yashruku ma ahadun babu wanda ya tarayya da cikin wannan sifa babu wanda Allah ya rike shi badadin sa soyayya ta karshe cikin dukkan manzanni sai annabi Ibrahim alaihi salam sai dan su jikansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama فكلم الله موسى دون واسطة Allah ya yi magana da annabi Musa duna wasiqatin ba tare da wani dan aika ba shi da shi haqqan tabbas wa khatta lahu taurata haka nan ya rubuta masa a taura kamar da cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya rubuta a taura bi yadihi da hannunsa hadisin yana cikin sahih bukhari fa'tamidu ku dogara akan wannan saboda akwai dalili cikinsa haka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah madaukake magana da shi lokacin da yi Isra'i da Mi'raj haka an tambaye shi akan annabi Adam alaihi salam yace hali aka ce masa shin manzo ne a rasulun huwa qala nabiyyun mukallamu yace annabi ne wanda mukallamun ne Allah yana magana da shi an gane ku wa kana isa bi haka nan annabi isa ya kasance bi idnillahi da iznin Allah yubrihu yana warkar da yana warkarwa min illati su'in daga mummunan ciwo al'illatu al-marad illat jam'u illa shine al-marad amrad kenan nan cututtuka annabi isa yakan warkar dawa da izinin wa wa ubriku ubriku al-akma wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idnillah wa yuhyi al-maita haka nan kuma ya raya matacce shi ma bi idnillah qad fuqidu wanda da an riga an rasa sun mutu wal kullu fi da'wati at-tauhid dukkan waɗannan manzanni fi da'wati at-tauhid a cikin wato kira zuwa ga tauhidi mastalafu ba su yi sabani ba ba sa sabani akan tauhidi dukkan annabawa kiran mutane suke akan tauhidin Allah madaukakin sarki abinda suke bambanta da shi Ambal furu'u amma a cikin shari'a hukunce hukunce fafi fi an to ana akan shafi akan samu an shafewa hukunci a anan kan zaka iya samun an-naskha maf'ulun bihi mansubun kenan qad tajidu nasqa fiha to nan kan zaka iya samu an shafe wata shari'a amma asalin annabawa dukkansu akan aqida abu dai ne tafiya tafi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-anbiya ikhatul li'allati annabawa yan uwa ne yan uba abuhum wahid wa ummahatuhum shatta baban su daya kowa ce kowa da tasa aqidar su daya mai jike babbanta shari'a likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja illa shari'atana dukkan shari'o'in da suka gabata ana iya shafe hukuncin su illa shari'atana al sai dai shari'ar mu mai hasken nan falaita laha min nasikhin ita kan babu wani abin da zai shafe ta domin ita ce ƙarshen sako annabawan da suka zo duk shari'o'insu akan zo a shafe amma tauhidi ba al'umma al'ummar da ta zo akai take tafiya babu sabani amma shari'a duk annaban ne zai iya shafewa za iya shafewa shari'a da ta gabace shi sai dai shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kan falaysa laha min nasakh ita kan babu ta da wani abin da zai shafe ta ma rasa fi ardihi uhud matukar dutsen uhud yana kafe fi ardihi a kasar da yake wato dutsen uhud da ke madina matukar yana nan daren ma'ana matukar kiyama tana nan ba a bata tashi ba to shari'ar manzan Allah wanzan ziya ce an gane ko rata yi ma'ana sabata su fiha sha shamiqatin ko in kana ahmadu khatman mursalina domin shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ahmadu khatman mursalina shine shiga bakin manzanni fama min ba'dihi faman min ba'dihi duk wanda zo a bayansa kuma rama wa'yan ya nemi ai masa wahayi kadhibun to wannan makaryaci ne du mai matukar karya kuma domin Allah madaukake sarki ya riga cika manzanci da manzon sallallahu alaihi wasallam innahu khatamun wa imamul mursalina ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين haka yace kuma ana khatamun nabiyina wala nabiyya ba'di ni ne cikamakin annabawa babu wani annabi da zai zo a bayana kullu da'awan nubuwwata ba'dahu hayyun wa ghawa kamar da al-Imam Tahawi yake fada duk da'awar annabtaka da wani a bayansa to halaka ce wa kana bi ifatuhu lil khalqi qadibatan kuma ayatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga halittu ne gaba daya wa shar'uhu shamilun hakanan shari'arsa kuma ta haɗe duniya gaba ɗaya ta haɗa kowa da kowa lam ya'duhu ahadun babu wani da ya ketare ta kuma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين babu wani wanda ya ƙetare shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'ar ta shamila ce amma ila yawmil qiyama walam ta ahadun ahadan babu wani da ya samu dama an hal ya fita daga cikinta. bai halatta ba ga wani ya fita daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani walau kana annabiyuna ahya'an da a ce annabawa ma suna raye laha qasadu su ma shari'ar za su nufa ba za su wata shari'ar ba shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tun da aka aiko manzan Allah to babu wata shari'a kuma da take aiki sai ita inda annabawa suna nan su ma ba abin da za su bi shari'ar da manzan Allah zo da ita manzon Allah sallallahu alaihi ya ga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala ya dauko su takaddun at-taura yana karantawa yace amutahawikuna fi ayyub al-khattab yace kai Umar dan Khattab ko kuna kokonto akan abin da nuna muku da shi ne wa laqad ji'tukum biha bayda'a naqiya yace na zo muku kuma da wannan shari'ar ne tsaftatacciya mai hakki yace wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai yace ai da a ce annabi musa ma yana rayi ba maganar attaura ba ba shi da littafin annabi musa ba da annabi musa yana raye ba shi da wani iko sai dai bini haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa nan malai yace wa kana law kana nabiyuna ahyan lama qasadu ghayraha mana da a ce annabawan Allah suna raye to ba abin da za su bi shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da ita kaga wannan kuma yana nuna maka kafircin waɗanda suke ganin cewa su an halatta musu saboda walittaka da suka kai saboda girma da suka samu abun Allah wai su ya halatta su fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana zaune da malami wani waliyi ne wai kana kana masa hidima kana tare da shi za ka yi ta gani a saba wa shari'ar annabi wai ba za ka yi magana ba shi ba a cewa ko saboda shi ya kai matsayin da zai iya fita daga shari'ar manzon Allah wai kamar yadda annabi khidir yadda wai kamar yadda khidir su ba sa cewa annabi ne kamar yadda khidir waliyi ne ya fita daga cikin shari'ar annabi Musa saboda ya yi ta yin abubuwan da annabi Musa shi yana ganin saba wa Allah yake so saboda walittakar khidir ne to haka waliyan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna kaiwa matsayin ya halatta ka iya fita daga shari'ar annabi alaihi salatu wasallam ga wajen malamai na sunna duk mutumin da yace wai ya halatta shi ya fita daga shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to wannan fita ne daga addinin musulunci shine malam yace walam yasa ahadan an hal khuruj walau kana annabiyuna ahya'an lama qasadu babu al-iman bil yawmil akhir daga imani da manzanni sai kuma imani me da ranar ƙarshe an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wal yawm al akhir wal yawm al akhir haqqun thumma sa'atuhu muntaha ilmiha ar-rahman munfarid wal mautu haqqun wa man ja'at maniyatuhu bi ayyi farin fa'il maqdur muftaqad ma illahu anhu min mustaqil abadan كلا ولا عنه من مستقدم يجد كل إلى أجل يجري على قدر ما لامرئ عن قضاء الله ملتحد وفتنة القبر حق والعذاب به لكافر ونعيم للأولى سيد وللقيامة آيات إذا وجبت فليس من توبة تجري وتلتهد من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها والخلق قد شهدوا كذا كدبت للأرض كذا كذا كذا كدبت للأرض تكلمهم جهرا وتخرج بالتمييز من تجد نزول عيسى نزول عيسى لدجال فيقتله وفلو سد عباد ما لهم عدد كذا الدخان وريح وهي مرسلة لقبض أنفس من, من للدين يعتقد وغيرها من أمور في, في الكتاب جرا ذكرها وصح بها في السنة السند ما لن يتي آه واليوم الآخر حق رانا نكرشي رانا الله لا كرشياني ثم ساعته sannan lokacin da za a tada alkiyamar bi muntaha ilmi har rahmanu munfaridu iyaka ilminta Allah ar-rahmanu munfarid ya kaɗai ta shi babu wanda ya san shi sai Allah yasalunaka an sa'ati ayana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha shi yasa malam yake cewa bi muntaha ilmiha ar-rahmanu munfarid wal mautu haqqun mutuwa gaskiya ce wa man ja'at maniyatuhu duk wanda mutuwarsa ta zo bi ayi hatfin da kowace irin wato mutuwa fabil maqduri muftaqadu to za a rasa shi bil maqduri da abin da aka kaddara masa wani ya mutu a ruwa wani ya mutu a wuta wani ya mutu a mota wani ya mutu a kaza kowa da ayi hatfi kowace irin mutuwa za a rasa shi fa bil maqduri da abin da aka kaddara masa idan an kaddara maka hanya duk yadda zaka guje mata ba za ka iya gujewa ba wani dattijo baya shiga mota shi saboda yana tsoro kar ya mutu a cikin mota yana ganin yadda ake hatsari a mota shi ba ya shiga mota sam sam duk inda ya fi karfin ya je da kama to ya hakura amma bawan Allah Allah rabba ne mana da alqur'ani amma irin mutanen da wallahi Allah madaukaki kuma yasa ashe mutuwa ce a gadansa yana zaune a kofar gidansa yana takara da qur'ani a hannunsa yana karatu wallahi da tiyarin wata mota ya kwace sai da ta je ta warkare shi inda Allah ya kaddara zaka mutu dole wani matashi ne naje yana cewa kai shi a yanzu gaskiya yadda mutane suke yawan mutuwa akan hanyar nan ya ga alama zai rage yawan tafiye tafiye wai zai rage yawan tafiye tafiye saboda ana yawan mutuwa an gane ko ma illahu anhu min mustaqirin abada babu wani abin da min musa akhirin anhu wanda zai jinkirta shi daga wannan abin abadan har abada in mutuwa ta zo ba wani jinkiri idza jaa ajalun fala yasakhiruna sa'atan wala yastaqdimun kalla wala anhu min mustaqdimi yajidu babu wani wanda zai samu kuma mustaqdim inda za a gabatar masa ajali lokacin kafin yayi kullun ila ajalin yajri ala qadari kowa yana tafiya zuwa ga ajalinsa ala qadarin kuma akan kaddar da aka yi masa malam ri'in an qaba illahi multahadu babu wani mutum da yake da maguda mafaka an ƙaba illahi daga hukuncin da Allah duk yadda ka yi kai abin da Allah ya hukunta sai ya same ka baka isa kaucewa hanyar da Allah ya tsara zaka mutu a cikin ta ba wa fitnatul qabri haqqun tambayar kabari gaskiya ne wal azabu bihi haka ne yin azaba bihi aifihi a cikin kabari likafirin kuma wannan ana yi wa kafiri ne wa na'imun da kuma ni'imar kabari lil ula sa'idu ay lil ladina sa'idu ga waɗanda suka rabauta wannan yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa yadda na cewa za a yi tambayar kabari kuma akwai azabar kabari akwai kuma neman kabari yana daga cikin abin da mu'tazila suka karyata duk wanda kaga ya zo na kan karyata azabar kabari yau to dangin mu'tazilawa ne dama na zama ya faɗa wa shi'atu ko akwai dangin su akwai ba su wannan da'awar yau kamar yan galakatu da masu kama da su suna karyata azabar kabari bayan hadisai rututu da suka zo da ma ayoyin alkur'ani da suka tabbatar da azabar kabari wanda magabata suka fassara da cewa azabar kabari ake nufi da su Wani qiyamati ayatun haka nan alkiyama tana da wasu ayoyi wato alamomi na tashin alkiyama yake nufi idan wajabat idan har suka zo falaisa min ta'ubacin tujdi babu wata tuba tujiri da za ta amfani watal tahidu ko kuma ta kautar da mutum daga abin da ya aikata idan har waɗannan manya-manyan alamun suka zo na tashin alkiyama to shi kenan magana ta ƙare yau mai ce ba abu ayat rabbika la yanfa'u nafsan ha lam takun amalin min qabl aw kasabat fi imaniha khayra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abu su abubuwa kai da zaka sai muslim waɗanda in suka zo la tanfa'u nafsan imanuha babu wata da imanin ta za ta a lokacin kuwa lam takun amadat min qablu wanda da bata imani ba sai lokacin daga cikin manzo Allah ya kirga dulu'i shamsi min maghribiha fitowar rana daga mafadarta haka mun bayyana dajjal to shi ne anan yake cewa min zaka daga cikin an tasabi na shamsu can. rana ta bayyana tana mai kulowa min haifu ha ta wurin da take faduwa wal khalqu kad shahidu ko mutane za su gani duk wanda yake raye a lokacin zai gani ta fito to in ta fito to ba za a karɓi tuba ba kuma an rufe ko tuba kazaka dabbatun lil ardi haka nan idan wannan dabbar ta zo tukallimuhum wanda take magana da mutane jaharan abayyane wa tafruqu tana rarrabewa bit tamyizi ta bambance man tajillu wanda ta zamu wato dabban nan da annabi da Allah madaukakin sarki ba da labari alqur'ani wanda za ta zo tana magana da mutane to shine malam yake cewa ita wannan dabbar ita ma idan ta bayyana to babu ba a karban tuba daga cikin manya-manyan alamun tashi alkiyama malam yace nuzuru Isa saukar annabi Isa alaihi salam lidajjalin ya sauka wa dujjal fa ya yaqtulahu kuma ya kashe shi kamar yadda manzo Allah ya ce yanzu Isa ibn Maryama hakaman adlan ya kashe dujjal wa fatu sadd ibadin da kuma buɗewa ƙofar wasu bayi malahum adadu wanda ba su da adadi saboda yawansu wato ya ajuju ba ma ajuji kenan a buɗe ƙofarsu su fito hatta idan fita hadi ajuju wa ma ajuju wa kuma min kulli hadabin yansilun kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari tun a zamaninsa cewa futihat saddu ya ajuju wa majus manzo Allah ya nuna yatsansa guda biyu yace ya ajuju wa majus sun bude kofa da ta kai haka wanda za su fasa lokacin da za su mutu kusa da tashi alkiyama kenan kaza dukhanu wa rihun wa hiya mursalatun malam yace haka nan a abin nan hayaki da zai zo warihun da iska wa hiya mursalatun wanda Allah zai sau zai aiko ta liqabdi anfusin liqabdi anfusin man lidini a tafi don ta ɗauki rayukan waɗanda suke kudurta addini wato duk mutanen kirki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah madaukaki a daga cikin dai a dukkan din nan Allah madaukakin sarki zai zai turo wani hayaki ya cika duniya daga cikin tashin alkiyama sannan akwai wata iska da manzon Allah ya faɗa cikin ingantaccen hadisin al'imam muslim cewa wannan iskar za ta zo taqbabu arwaha kulli mu'min taqbidu ruha kulli mumin tana daukar ran dukkan wani mai imani sai ya zama duk a bayan kasa babu sauran mai imani kuma shi yasa manzo Allah ta lata kuma sa illa ala ashrarin nas alkiyama akan lokacin da za ta tsaya din duk mutanen manzo ne mutanen kirki duk an dauke su Allah karka sanya mu cikin mutanen manzo wa ghairuha da wasu waɗannan alamun tashin alkiyaman min umurin na al'amura fil kitabi a cikin littafi alkur'ani jarat zikira wanda ambatansu ya zo ya gudana wa sahafiha fi sunnati sanadu kuma isnadi ya inganta na sunnar mandan Allah sallallahu alaihi wasallama akan su والنفخ في الصور حق أولا فزع فصعقة فقيام بعدما رقدوا والوزن بالقسط والأعمال مهضرة في الصعب تنشر والأشهاد والأشهاد قد شهدوا والجسر ما بين ظهران الجحيم كما في النفس إن أحد إلا لها يرد يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه ليس القوى والعد والعدد كالبرق والطرف أو, أم أو مر الرياح وكالجياد أو كركاب النوء تنشرد وذاك, وذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زعف وذا قب في نار به تجد والنار حق وجنات النعيم ولا نقول تبنى ولا ذا الآن تفق تفتقد هذه لعادائه كان أرصدت أبدا وذي لأحبابه والكل كان خلدوا وحوض أحمد أن أعطاه خالقه غوثا لأمته في الحشر إذ ترد والرسل تحت لواء الحمد تهشر إذ ذاك اللواء لختام الرسل يعتقد ينعقد كذا المقام له المحمود حيث به في شأنه كل أهل الجمع قد حمدوا وهو الشفاعة في فصل القضاء في فصل القضاء وفي فتح الجنان لأهليها إذا وفدوا وفي عصاة أولي التوحيد يخرجهم من الجحيم ويدريهم بما سجدوا وبعده يشفع الأملاك والشهداء والأنبياء وأتباع لهم سعيد فيخرجونهم فهما قد امتحشوا من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا فيضربون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاع يضطرد ثم شفاعة ملك للإله ولا شريك ولا شريك جل له في ملكه أحد فليس يشفع إلا من يشاء وفي من شاء حين يشاء الواحد الصمد ويخرج الله أقواما برحمته بلا شفاعة لا يوصى لهم عدد وليس يخلد في نار الجحيم سوى من كان بالكفر مع مولاه يبتعد يا أذم ما ركبوا يا سوء ما نكبوا arnabihim hujibu min fadlihi bu'idu malan yace a wan nafku fi suri sai kuma furi da za a yi fi suri a cikin kahu haƙƙun shi ma gaskiya ne awwalan furi na farko fazli ita ce nafkatul fazli fasaqatun sai kuma nafkatul sa'iq fa qiyamun sai kuma nafkatul qiyam wato gudun guda uku ne da ma naqadu bayan sun riga sun mutu duk da cewa ar-raqadu ana fadan sa ana nufin barci amma nan malam yana nufin mutuwa ne malamai suna da sabani akan busar da za'i guda nawa ne wasu malamai suna cewa biyu wasu suna cewa uku amma nan malam ya ambaci guda uku ne wanda da yawa daga cikin malamai suna rinjayarwa na cewa guda uku ne na farko na fakatul faza shine ta awwalan faza ita ce ta farko sai kuma a fasaqatun sai nafqatul sa'iq sai kuma nafqatul Na nafqatul faza ita ce Allah madaukakin sarki yake cewa wa nufiqa fi suri fa fazi'a na fazi'a ko ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إتكم نفخة الصائقة إيكي سوى آه، نفخة الفزع شين إيكي سوى يوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين سنفختهما الصعيد شين إيكي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى fa idahum qiyamun yanzuruna kaga nasu guda biyu kenan a cikin wannan aya waccan kuma guda daya shine abin da yasa wasu malaman suka ce guda uku ne wasu ma suka ce al-fajr da as-sa'id duk ma'anarsa guda ɗaya ne gururan gusan da za a yi duk mutane su mutu amma masu cewa guda uku ne akwai nafka ta faza wanda da a firgita mutane ne su suma kuma sai a sake wata su mutu sannan sai a sake wata kuma sai ta tashi Allah ka yarda da mu sai ce wal waznu bil qisti wal a'malu muhdaratun hakanan al waznu ma'aunai bil qisti na adalci wal a'malu da ayyuka muhdaratun za a halatto da su wal waznu yawma idhil al haqq wa nad'u al mawazin al qisti li yawm al qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a duk za a kawo muhdara a kawo su fi suhfi tunsharu haka nan za a raba takardu wato littattafai wal ashhadu karshen hidu kuma masu shaida za su ba da shaida ga masu shaidu suna ba da shaida ga littattafai an bayar ga ma'auni kuma an girka Allah ka samu ji adace wal jisru sannan kuma da gada wato sarati kenan ma baina zaharanil jahimi a gadan bayan wutar jahimu kama fi nafsi kamar yadda zo a cikin nafsi in ahadun a ma ahadun babu wani mutum illa laha yaridu ba ce ya buta kai wa in minku illa waridu kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadhalu adh-dhalimin fiha jufiya ko jifiya yajuzu an-nasu mutane suna ƙetare shi sira'i bil a'mali da ayyuka tahmiluhum alaihi wanda ayyukan nasu suke ɗaukansu laisal kuwa abin ba na ƙarfi ba ne ba dantse ba ne wal'addu ba wai yawa ba ne da gata wal'udadu ba kuma wai kayan fada kake da shi ba ba wai in kana da ƙarfin jiki ko kana da magoya baya ko kana da kayan fada shine zaka yi ketarewa wai cimar duk ba shi bane aiki ne shi yasa ce juzun nasu bil a'mali aikin ka ne kalbarqi mutane yadda za su wuce sun wasu kalbarqi kaman walqiya wa qarfi wasu kaman kiftawar ido aumar marri riyahi wasu kamar wucewar iska wa kaljiyati wasu kamar ingarmun dawaki aw karikabin nuki wasu kamar mahaya raƙuma tan sharidu wanda suke sauri suna gudu yadda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutane gurgurdan ayyukan su za su tsallake sarari wani zai wuce kamar kyautawar ido wani ya wuce kamar walƙiya wani ya wuce kamar iska wani ya wuce kamar ingarman doki sai malam yace wa zaka ya'du wa la yamshi alayhi وذا زحفا وذا قب في نار به تفتفد وذا سيعدو ولا لغتكي زي كيتري أفوتي وذا يمشي ونكما يمشي عليه ونكما ينا تفيا وذا زحفا ونينا جنجكي yana jan jikinsa yana yanka shi wa za kubba fi narin bihi tafidu wa za kubba wani kuma fa kubbatu wuzuhum fi nari kenan Allah ka tsare za a kifa su kubba finari a kifa shi finari a finari a finarin a cikin wuta bihi ta kidu da shi wutar tattakidu take huruwa Allah ka tsare wa. wannan ruhabbu malan yace wuta gaskiya ne wa jannatun na'imi haka nan aljannar ni'ima ma gaskiya ce wato aljannatu haqqun wannan ruhabbu wala naqulu tafna ba ma cewa wuta za ta kare kamar yadda wasu suka fada jikin maganganun bid'a akwai wadanda suke cewa wuta akwai lokacin da za ta kare yan wuta gaba ɗaya sai su dare kawai gaba ɗaya shi kenan sai ta zai haka shi nan sai zama babu ita wala zal'ana Kadu kuma ba ma cewa yanzu wutar ba ta nan kamar yadda mutazila suke faɗa <coughs> wa da cewa suke Allah bai halicci aljanna da wuta ba tukuna sai lokacin da za a sa mutane a ciki za a halicce ta wai yanzu a halicci wuta a halicci aljanna kuma lokacin sa mutane bai yi ba ai wannan wasa ne wasa kuma korarren abu ne a wajen Allah an fahimta ko to shine ahlus sunna suke cewa uiddat an riga an tattale ta dan haka Allah madaukaki sarki ce in yi magana aljanna sai ce uiddat lil muttaqina فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض وسابقوا كنا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسوله شئت يتوساروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين هذا عرض أي وتاكم وعدت للكافرين هذا عرض أهل الجنة shi yasa ma manzon Allah ya gani ai shi yasa aka nuna manzon Allah lokacin da ya miraji saboda an halicce ta da haka ahlus sunna suka ce a'a an riga an halicce ta kamar yadda nassin alqur'ani da hadisin manzon Allah ya nuna hadhi li adaihi ai hadhihi li adaihi wannan wato wutar kenan li adaihi tunda yayi magana annaru haqqun wa jannatun na'imi ko to yace halihi li ada'ihi kal ursilat abadan wannan an yi tanadin ta ne li a'da'ihi ga makiyansa kad ursidat an tattale ta li a'da'ihi ga makiyansa abadan har abada wa zi wannan kuma aljanna kenan li ahbabihi ga masoyansa wal kullu kad khaladu dukkan su kuma dawoma za su kafirai za su da dawoma a wuta masu imani su dawoma aljanna Allah ka sa mu cikin su wa hawdu ahmada haka nan tafkin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama qata amahu khaliquhu ubangijinsa ya bashi shi ghawsan li ummatihi dan ghaws wato agaji li ummatihi ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil hashr a fil tashi alkiyama iz taridu lokacin da al'ummar za ta je tana neman ruwan sha al-wurud shine aje a sha ruwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wala ma warada ma amayyada wajada alaihi ummatan minan nas yasqu to in al'ummar ta je tana cikin kishi ta je tana neman ruwa da za ta sha sai Allah madaukakin sarki ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafkinsa dan agaji wa al'ummarsa wa rusulu tahta tiwa'il haq tahta liwa'il hamdi tuhsharu manzanni za a tashe su tahta liwa'il hamdi karkashin tutan nan ta godiya tuhsharu za a tashe su in za liwa sumun wannan tutar da khitanin rusuli ya yan aqidu ana kulla wannan tutar ne da khitamin rusuli ga cikamakin manzanni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ke da liwa'ul hamd to duk annabawa suna karkashin sa kazal maqam lahu al mahmud haka nan al maqam al mahmud da Allah madaukakin sarki ya bashi wa min al-layli fatahajjab nafilatan tallaka asa an yaba aka karabuka maqamun mahmud al maqamun mahmud haythu bihi fi sha'nihi kullu ahli al jam'i kan hamidu yayin da shi wannan matsayin ne da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam fi sha'ni cikin al'amarin sa ne kullu ahli al jam'i dukkan mutanen da suke filin tashin alkiyama kad hamidu suka godiya wa Allah saboda sun samu ta sun samu tagomashi wa huwa shafa'atu mala yace in baka san wancan makamar Muhammad din ba shine ceto da za a ba manzon Allah fi fasilil qada wajen ayi wa mutane hukunci ko sai kowa ya san matsayin sa ash-shafa'atu al-uzma kenan wa fi fatil jinani haka nan kuma cetonsa wajen a buɗe wa mutane aljanna li ahli ha a abutanta idza wafadu in suka je kofar aljanna yana daga cikin kebantattun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shafa'atu shafaatul uzma mutane su samu ma a musu hisabi ko a san matsayinsa sannan yan aljanna in sun je aljanna nan ma manza Allah sallallahu alaihi wasallam zai nemi a bude musu a fara budewa manzan Allah shi zai fara shiga sannan su shiga Allah ka sanya mu ciki wa fi ghusati ul tauhidi a cikin masu sabon Allah kuma ul tauhidi amma ma abuta tauhidi yukhrijuhum manzon Allah zai fitar da su min al daga wutar jahim wa yudirihim ya sanar da su masu sadru da irin abin da suka yi sujada wa Allah da shi saboda imanin da suka yi da sallar da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cece su annabi shi zai fara ceto wa ba'dahu yashfa'u al-amlaku bayan sa kuma mala'iku za su ceto wa shuhada da shahidai wal anbiya da annabawa wa atba'un lahum da mabiyansu sa'idu waɗanda suka rabauta Allah ka sanya mu cike fa yukhriju lahum fahaman ya fitar da su <coughs> su fitar da su fahaman suna masu wato garwashin wuta kadim ta ashu sun kone min aljahimi daga wutar jahim kadis waddu sun yi baki kirin wa kad khamadu har sun zama gawayi wanda wato wutar ta kama hatta mutu fa yudrahuna sai a jefa su a cikin wani tafki yambutuna bihi wanda za su tsiro naftal hububi kamar yadda ƙwaya take tsirowa bisailin da ruwa da yake gudana ja'a da ya zo ya tsaridu yana tafiya kamar yadda idan akwai ƙwaya mai tsiro akan hanya idan ruwa yana wucewa Ƙwayen nan za ta rinka tsorowa to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haka mutanen da suka kone a cikin wuta za a jefa su a cikin naharul haya kogin rayuwa sai su rayu su koma sabon rayuwa kamar yadda sabon tsoro yake tsorowa a cikin ruwa sai malam yace duk wannan ceton fa da muke magana thumma shafa'atu mulkul lil ilahi wannan ceton da muke magana mallakar Allah ce fa ceton nan mallakar Allah ne wala sharika ba abokin tarayya jalla Allah ya ɗaukaka lahu gare shi ba shi da abokin tarayya fi mulkihi ahadun babu wani da ya tarayya da shi a cikin mulkinsa ai wala sharika lahu fi mulkihi ahadun ba shi da wani abokin tarayya a cikin mulkinsa sai ce jalla Allah ya ɗaukaka falaita yashfa'u illa man yasha'u babu wanda zai yi ceto sai wanda Allah ya gada ba kar ka rudu da wani ya ce zai cece ka in ya ce zai cece ka sai ya ce nuna maka certificate din da Allah ya bashi cewa zai yi ceto yana mun inda sunan sai zo a cikin alkur'ani zai yi ceto ko inda yazo hadisin inda sunan sai zo a cikin hadisin manzo Allah cewa zai yi ceto duk wanda alqurani bai ce zai yi ceto ba da sunansa hadisin manzo Allah bai wato sunansa ce zai yi ceto ba shi kansa ma dalibi yake yi duk wanda dajjali bai zo ya ce dan aljanna bane shi daga qur'ani ko sunna shi kansa a tsammani yake to kar ka sake rashe ka gama ganye dan gwana Sheto na waye na Allah ne qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un mallakar Allah ne duk abin da yake mallakar Allah ne in zaka roka wa zaka roka annabi yana ceto amma ba a roƙonsa ceton domin waye ne ba shi ceton Allah ne zai shi damar ceton don haka Allah da zai ba da damar ceto shi za ka roga ya baka ceto don ya ce ceton nasa ne dama shi ne zai bayar ya ce zai ba wa annabi damar ceto sallallahu alaihi wa sallama amma tun da kayansa ne shi ya ce zai ba shi, to a wajen mai kayan ka roga yi an fahimta ko ba ka roƙon abu abun wanda ba mai shi ba wannan a cikin babayi kenan ma da wani yake iko da wani na ƙasa wani lokacin yakan samu dama a kan nazara. to amma Allah maɗaukakin sarki la mu'aqqiba li hukmihi wa wasu sari'ul hisab lara da li qada'ihi in yi hukunci ba inda ya mayarwa in yace ba zai cece ka ba inda Allah zai ce annan ba zai cece ka ba annan ma ba zai iya ba baya yi sai Allah ya bashi dama na ta shi sa in naka roki ceto a wajen Allah yake roko an fahimta ko dan fa laysa yashu illa man yasha ba wanda yake yin ceton sai wanda Allah ya ga dama wa fi man sha'a kuma cikin wanda ya ga dama ake yin ceton an fahimta ko wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la wala yash'una illa liman irtadahu min khashyati mushrikuna man dhal ladhi yash'u indahu illa bi idnihi ba wanda ke ceto sai wanda Allah ya ga dama ba wanda ake ceta sai wanda Allah ya ga dama hina yasha'ul wahidus samad lokacin da Allah makadaici as-samadu ya ga dama lokacin ake yin ceton sai ya ga dama lokacin da ya ga dama wa wanda ya ga dama a ceci wanda ya ga dama wa Allahu aqwaman bi rahmatihi Allah madaukakin sarki zai fitar da wasu mutane bi rahmatihi da rahmarsa bila shafa'ata ba tare da ceton kowa ba ceton Allah ne kawai la yusa lahum adadu wanda wannan ba a iya iyakance su ba wanda ya san adadin su cewa sai Allah shi kare annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan duk masu ceto sun gama ceto shafa'atul nabiyuna wal mursaluna wa kaza wa kaza wa kaza sai Allah madaukakin sarki ya ce wa lam yaqa illa shafa'atu rabbil alamin ba abin da ya saura kuma sai ceton wa ceton Allah madaukakin sarki ba ceton kowa Allah madaukakin sarki ne fitar da wasu walaita ya khuludu fi naril jahimi ba wanda zai dawwama a cikin wutar jahim siwa man kana bil kufri sai wanda ya kasance da kafirci an maulahu gabarin Allah wanda ya zama kafiri an maulahu yabta'idu wanda ya nisanci ubangijinsa wanda yake kan kafirci ya mutu akan kafirci ya nisanci Allah to wannan shine kadai yake dawwama a cikin wutar jahim kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya kurji minan nari man kana fi qalbi mithqalu dharratin min iman duk wanda yake da imani ba misalin ko da kwaya zarra ne in dai da imanin yayi ta saban Allah ne kai shi zuwa ga azaba to zai fita daga ciki ya uzuma ma rakibu kai mamakin irin girman abin da suka aikata waɗancan kafiran ya su kabu, yi mamakin irin mummunan musibar da suka fara cikin su annakbatu shine musiba nakabu ay waqa'u fil musiba yi mamakin irin mummunan musibar da suka fada ciki an rabbihim hujibu an sha makance su gabarin su. min fadlihi bu'idu kuma an nisanta su daga farar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tsare mu da kafirci ka tsare mu da wuta dole za mu tsaya nan a ah, gashi dai ina ganin manzuman nan ba mu shi rabi ba yau ban san baiti nawa muka yi ba amma ranar farko mun yi baiti hamsin da bakwai rana ta biyu mun yi baiti hamsin da tara yau kuma ban san baiti nawa muka yi ba na ban ji ba da'a eh to zan jira ka ne <laughs> gaga dai kaddara a ce yau ma mun yi hamsin din ne in ka hada hamsin da bakwai hamsin da tara nawa ne hamsin da bakwai da hamsin da tara nawa ne eh ɗari da sha shida to in ka kara hamsin nawa ne ɗari da sittin da shida ko to mun wuce rabi kenan na hamsin da ɗaya muka yi yau ko to ya zo mun yi ɗari da 167 kenan a cikin 296 biyu da shida. kaɗan muka wuce rabi ko shi yasa ce wasu 'yan uwa suna cewa ta wai ko za mu ƙara zuwa gobe to ko mun yi gobe ma ba za mu iya karewa ba an fahimta ko kuma uzuri na ma insha Allah saboda na san uzurin bai kare yau shi yasa nace mu yi kwana uku amma dai gaskiya na yi tsammanin za mu iya karewa in Allah madaukakin sarki ya sa muna raye wani lokaci mun sake dawowa sai mu sake zuwa sai mu karanta abin da ya saura insha Allah tabaraka wa ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu da amin abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah mu dauke ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun samu bakuncin babban malami a Sheikh Muhammad Bello Ahmad Musa al-misawi al-azrawi ko al-madani muna murna da halartar wannan malami wannan majalisi da yake majalisinsa ne dama masallacinsa ne ina ganin karatuttuka da malam yake a cikin wannan masallaci na roƙon Allah mu da kuke saka masa da alkhairi da kuma wannan ziyara da ya kawo mana ta ƙarfafa gwiwa Allah ya sa mu tare a cikin lada an sani ba ko akar maka Allah ko da yar kalma da zaka yi mana a cikin wannan daurata mu da muke yin ta a guje <laughs> eh.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 da ya ba mu ikon halartar wannan daura mai girma kuma mai albarka wacce take cike da alkhairai masu tarin yawa ‘yan uwa wannan ni'ima ce Allah ya mana sai mu jinjina masa mu gode masa ta fiskoki guda biyu fiska ta farko dube da irin ilimin da aka karantar da mu cikin waɗannan kwanaki guda uku ilimi ne wanda yake da girma kwarai da gaske duk wani ilimi da bawa zai nema a duniya ko yake nema ko ya nema ba ilimin da ya kai wannan ilimi da aka koyar da mu cikin waɗannan kwanaki guda uku domin ilimi ne da yake da alaƙa da sanin mafi girma shine ubangiji subhanahu wata'ala da kuma haƙoƙinsa to tunda ya rataya da mafi girma wannan sai samar ma wannan ilimi girma tunda ai ba wanda ya kai ubangiji girma ba abin da ya kai ubangiji girma to kaga kuwa ilimin sanin ubangiji da haƙoƙinsa zai zama babu ilimin da ya kai shi girma kun ga 'yan uwa wannan fiska ta farko kenan da ke nuna mana ni'ima mai girma da ubangiji subhanahu wata'ala ya mana cikin waɗannan kwanaki da muka yi ta mu'amalantar wannan ilimi <clears throat> sannan kuma a ni'ima ta biyu da Allah maɗaukakin sarki ya hore mana wannan babban malami namu Sheikh Dr. Uthman Ibrahim Giyade tabbas malami ne kuma masani na wannan ilimi na akida wanda a kansa yi takassusi a jami'ar musulunci kuma har bayan dawowansa to sai zamanto ko shakka babu irin ɗimbin fa'idojin da za mu fita da su cikin wannan ilimi da ya karantar da mu Allah ne ya san iyakarsu waɗannan ni'imomi ne masu girma da ya kamata mu kimanta su kuma mu jinjina tare da godiya wa ubangiji subhanahu Ta'ala domin ya ƙara mana wata ni'imar akanta. bisa ga ka'ida ta ubangiji idan ya yi wa bawa ni'ima bawa ya jinjina ya goge, to zai ƙara masa wata ni'ima kan wannan ni'imar wallahi na ji daɗi kwarai da gaske lokacin da na samu labarin wannan daura ɗan uwa wannan tsarin da dakta ya zo mana da shi da tsarin ake tara ilimi mai yawa domin ina tunawa a jami'a can madina duk lokacin da aka ƙare shekara karatu na ƙarshen shekara ana samun hutu na watanni uku to tsarin malaman can ire-iren wannan daura da aka mana shi suke yi ire-iren dauran nan da dakta ya mana na kwanaki uku to la ire-iren su ake cikin wannan watanni uku ko kuma a watanni biyu to waɗanda Allah maɗaukakin sarki musu taufiki sai su halarci dauran da haka sai ka ga mutum ya tara ilimin muka masu tarin yawa halartar daurori da na yi ta yi wallahi na sauke littattafa da yanzu haka ba zan iya tuno wasu daga cikinsu ba gaban malamai kuma waɗanda suke sanannu a duniyar ilimi akwai a sheikh dr abdurrahman bin jibril allah masa rahama mun sauke littattafai da yawa a daura irin wannan a gabansa sananne ne a kasar saudiya muna daurarsa ma Allah masa rasuwa shekara uku muka muna halattar daurarsa akwai daurar da muka halatta tare da dakka a ibn taymiya nan ma ya karantar da mu muhtasaru sira kuma ya yi ta ya sauke ta a wannan daurar to littattafai da yawa mun sauke su a daurori da muka yi ta halatta irin tsarin nan da dakta zo mana da shi saboda haka yan uwa wannan tsari ne mai muhimmanci wanda za ka tara muka masu yawa baka ankara ba saboda haka idan an ɗan samu wani lokaci muna bibiyar dokta muna tuna masa a samu a sauke mana littafin bayan wani lokaci ma ya sake sa mana wata daurar a sake zuwa a sai kaga an tara littattafai masu yawa na akida an samu ilimi mai tarin yawa a ɗan lokaci wanda yake takaitaccen lokaci abu na kusa da ƙarshe ɗan uwa ba zan cika ku ba na san an karantu kuma an gaji ana so a je a huta in mun kula da wannan manzumar da dakta ya zafo mana ita za mu ga duk baitin da aka karanto idan ka laluba ka laluba za ka iya samo mata nassi na alkur'ani ko kuma na hadisi baitoci ne ga sunan amma an gina su ƙarƙashin nassoshi to wannan duka yana nuna mana irin ta tagomashi da ubangiji subhanahu wata'ala mana cikin waɗannan kwanaki da muka mu'amalanci waɗannan manzumar to shawarin da nake ba mu ‘yan uwa abubuwan nan da aka karanta mana kar mu basu su kubce mu koma mu yi ta muraja'a mu karanta so ɗaya so biyu so uku su zauna dan yanzu idan ka je ka jibge wala bayan sati in ka zo ka ɗauka wata kalmar sai kai ta kokuwa da ita ni mai malam ya fassara nan wani bayani ma da ya ana to amma yanzu idan aka koma da ɗan sauran dumudumin sa aka yi muraja'a aka sake aka yi muraja'a aka sake ya zauna shikenan duk sanda kake so ko wani abu ya taso ka ɗauka zaka tuno bayanan da malam ne da sharhi da ta'aliki da ya karkashin waɗannan baitoci To wannan shine asalin amfanuwa ba mu bar abun ya kubce ya tafi gaba ɗaya ba Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu abu na ƙarshe kalma ce wacce take ta godiya ga shi dokta Allah saka masa da alkhairi da ya zaɓi wannan majalisi namu cikin wannan gari mai albarka garin azare alhamdulillah gaskiya ana ƙoƙari <clears throat> na halartar majalis na karantarwa kuma ana ƙoƙarin kwatantawa gwargwadon iko ba majalisi ɗaya ba ba biyu ba majalis da yawa muke da su a wannan gari amma dakta ya zaɓi wannan majalisi namu ya sanya wannan daurar ba don fi sauran majalis ba to wannan ya cancanci mu masa godiya mu jinjina masa mu masa addu'a ta fatan alkhairi dakta muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙarawa rayuwa albarka sannan ba zan mance da shi wanda yake ba da goyon baya yake ba mu goyon baya a majalisi din ba da kuma ɗaukar ɗawainiyar majalisin namu shine dr muktar anda aliyu allah ya saka masa wannan bawan allah gaskiya ni a yadda na mu'amalance shi babu abin da zan ce game da shi kusan ina ga da yawan ku za ku shaida ko da ban bayyana ba ya kwashe shekaru uku a wannan gari yana watsa karantarwarmu da muke yi a brc fm azar sau biyu dun mako kuma tun da aka fara har yau ba a taɓa samun tsaiko ba in kaga an samu tsaiko ba daga shi ba ne zai iya yiwa daga ɗan adamtaka ne amma in dai abin da ya shafi dukiya ce alhamdulillah ya sake ta kuma allah maɗaukacin sarki kaɗai ya san mutane nawa ne suka amfana tunda ba iya cikin garin azare ba ne azare da kewaye har jama'a rana za ka ji bayani yana zuwa maka dangane da darussa da ake a wannan majalisi wanda yake yada su to allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ya sanya albarka cikin wannan dukiya tasa ya yawaita mana irinsa cikin wannan gari da ma jiha da ƙasa baki ɗaya sa'annan kuma waɗanda suke tsaye a majalisi ɗin suke masa hidima kamar shi limamin majalisi ɗin alaramma ahmad aliyu da waɗanda suke taimaka masa su muktar su babba da sauransu su ma ina musu addu'a ta fatan alkhairi allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi mahalarta kuma kun cancanci a muku godiya a jinjina muku bisa ga jajircewa da dogewa da kuka yi ta yi wani yana da uzuri ta nan ko ta can amma duka ya jibge don ya zo a raye wannan majalisi da shi sannan kuma ya amfana kuma Allah ya sa kuma amfana Allah ya sanya albarka ya karawa rayuwa albarka ina ga ba zan tsawaita sosai ba zan dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ya datar da mu wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tayu akwai yan tambayoyi da dakta zai amsa mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai na zama bayan mun muna godiya babban malami da wannan karfafawa da kai mana da kuma addu'o'i Allah madaukake saka da alkhairi Allah da tabbatar da mu da jajircewa akan ingantacciyar aqida littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ni ma ina godiya wa dukkan waɗanda suke da hannu a cikin gudanar wannan karatu tun daga mala ibrahim fatahu da muka fara tattaunawa da shi akan wannan karatu da dukkan yan uwa da suka ba da gudunmawa da wanda na sani da wanda ban sani ba da limamin wannan masallaci malam aliyu da sauran yan uwa duka muna addu'a Allah ya saka kowa da alkhairi mai masaukin baki alamji mutare an Allah ya saka masa da alkhairi dukan ku kuma Allah ya saka muku da alkhairi akwai wanda ya rubuta mun tambaya amma saboda ina da uzurori da yawa kuma zan fita yau a garin insha Allah na ba da hakuri na bashi numban waya ta zamu tattauna insha Allah sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh